salamu alaikum wannan dai ba kalan mutanen mu bane gaskiya daga ina ba eh? daga ina daga ina daga ina ka zo daga ina ka zo oh daga ina ta zo eh, na eh Hausa ne baya ji da yawa wallahi eh mu ba kwa ne daga Ibadan muka zo daga Ibadan wallahi bin san koma ba Kano wallahi shi muka zo nan muna bishi to kuma nan ba ka zoron wani abu ko marasa gaskiya zo su wannan naka ka zo nan ka zauna kana bacci Allah akwai da iska nan Wallahi bai sani ba Allah. Bai sani ba? Wallahi bai sani akwai dan iska. Oh, yanzu dai kana da wani a Kano ne ko baka da shi? Eh, muna da wani a Kano. ka san wani a garin a Kano haka inda zaka zauna haka ko dan wan dan wan ku yau ba dan wan mu kada ne yazo ku kada ne a to wannan ba matsala bane ba dai akwai dan ne ma masauki dai ba matsala insha Allah amma yanzu ka san menene na ga kayan ya mayo ka kawo kayan da kudin ka kawo a can aje maka adana maka ka adana ma sai ka zauna nan ina dawa ni kuma sai yanzu zo tafi da kai kafin na shashare ɗakin da komai inda zan saukar da kai ke yarbawa ne mama na yarba ne amma baba na hausa ne ai dan uwanka ne a da kun yi remix da sai baki yi remix bane da sai amma ba ka ga mama na yarwar ku ne mama na ba yarwar ku bane ai ka duba mama ba mama ne mama gidan mu ne a zai yarda da amma ba ba dari da dari da dari yarda da ni 50 da 50 eh, bar bar in na dawo he na kai ka bar rabin sai ka rami sai ka rami yanzu ka komai naka ne akwai amala akwai akwai amala da komai da komai duk wani abincin yarabawan ku akwai a akwai burkutu ah, da burkutu <laughs> dole ya baki eh, dole ya baki yawa yawa kada wannan amma ka san ana kwace ba ni dan kuɗi da wani abu haka dai wannan eh. su ne hada kuɗi eh ka kawo da yau a ah, to ka duka ma ya matsala ka kawo ai ya za ka bada hamsin baki su sai mu abu ah, kan mama na bayan uwan ku eh, bane ki su sai ma Allah zai kama ki zai sai banki Allah Allah rana rana rana rana layira sai mai da ke katuwan alade eh, a sa wuta a baba ka sai ka ci sai wana ne bara kawai ka zauna ni din ina zuwa kawai ka zauna ina zuwa kawai yanzu zaki dawo yanzu nan dan bani sa daga nan dan bani sa ka kai kayan ajiye sosai ba ba matsala hakin sai mamanki yarbawa ne in ki kin su sai mu ba kin su su yarbawa Allah zai kama ki to ga sai za ta je gida ta dawo yau awa uku awa hudu ne da wannan kana yan ta tare dan ne yan wallahi dan fara ne yan damfara dan eh, ne wanda suke kwace kayan mutane haka su gudu yan 419 ya fi wannan ne wallahi shine ka ba shi kayan ka inna lillahi wallahi kudin maman ya bani Allah ba rai baka san mutum baka bayar abu kai ba ban da abinka <laughs> ci hakuri ci hakuri wallahi daga fulo ya kwaso kudin ya taware wallahi wallahi dan fa wallahi ne wallahi wallahi kawai ya kirga miki kawai sai ya ah, ah, kirga ah, ana kirga nan ma da mun so mu yi na damfara sai bai ga ya gane ya yi wayo. Jean-Jean.